Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to sai su daddangwala voa hausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kuma kafin ku ji abin da shirin namu mai kunsa ibrahim abamu ɗanɗanon labaran To shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sabon mai ba da ƙasa shawara kan tsaro Laftana Janar HR McMaster wani kwararre kan dabarun soji. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence jiya Litini ya jaddada matuƙar goyon bayan da Amurka za ta ci gaba da ba da neto da kuma Turai. Sannan sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗi jiya Litini cewa amurka ba ta da niyyar kwace man fetur na ƙasar iraki to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa tsohon shugaban kamfanin nnpc na najeriya andrew yakubu ya ce a mayar masa da kuɗinsa da aka kwace ko a kan wata hujja yadda ita efcc ta ɗauko wannan abun, in ta yi wasa sai daga ƙarshe an wanke shi saboda ba su ɗauko tsarin da doka ya tsara ba kuma ba sa gaya mutane gaskiya akan abin da yake faruwa a kotu a can jihar Niger ko wata kungiya ce mai zaman kanta ta kai karar majalisar dokokin jihar ko akan menene eh, House of Assembly sun daure ma wannan abin gindi shine muka tsaya cewa to mu dole a yi abin da ya kamata. Yanzu kuna ne majalisar na daure ma cin hanci eh, da rashawa gindi ke. Abin da kawai take kenan kuma abin da muka faɗa leta kenan shi ma speaker ya sani. Kana muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sabon mai ba da ƙasa shawara kan tsaro, Laftana Janar HR Mark Master, wani ƙwararre kan dabarun soji wanda ya daɗe yana aikin soji. Trump ya bayyana Mark Master ɗan shekaru 54 da haihuwa da mutum mai matuƙar basira da kuma sanayya. Da yake yin sanarwar a wurin shakatawarsa na mark mulago da ke gabar tekun atlantika a florida trump ya ce shi kuma laftana janar kate kellogg wanda shi ya yi mukaddashi kafin nan a yanzu zai zama shugaban ma'aikata a majalisar tsaro ta ƙasa a halin da ake ciki yanzu mark master shine daraktan cibiyar haɓaka dabarun aikin soji wadda aikinta shi ne hada hancin dukkanin dabarun iya yaƙi zuwa gundarin matakin soji da kuma tuntubar sauran cibiyoyin gwamnati trump ya zaɓe shi bisa wato sauran waɗanda suka yi takara su uku ciki har da kellogg mcmaster zai maye gurbin michael flynn tsohon janar ɗin soji ɗin nan da trump ya sallama daga aiki a makon jiya bayan ya yi kwanaki 24 kan aikin wato tun kahuwar gwamnatin trump mai mazauni a washington sabon shugaban ya faɗi makon jiya cewa ba zai lamunta da ƙaryar da fulan ya yi ma mataimakin shugaban ƙasa mike pence ba game da tattaunawarsa da jakadar rasha a birnin washington makonni gabanin rantsar da trump wata ɗaya da ya gabata mataimakin shugaban amurka mike pence jiya litinin ya jaddada matukar goyon bayan da amurka za ta ci gaba da nuna ma neto da, turai to amma dai ya ce har yanzu kasashen turai da dama ba su da abin da ya kira cikakke kuma sahihin tafarki na ƙara kason kuɗin da suke ware ma bangaren tsaro balle ma har su biya kasonsu na karo-karo da ake ba wannan ƙungiya da ta kai shekaru goma da kahuwa da yake jawabi a headquarter nato da ke brussels pence ya bayyana cewa amurka ce kawai da wasu kasashe hudu daga cikin jimlan kasashe 28 da ke cikin kawancen ke cika ka'ida da ware kashi biyu na tattalin arzikinsu kan tsaro muna da niyyar ƙara yawan kuɗin da muke kashewa kan tsaro amurka za ta ci gaba da sauke nauyin da ya rataya a wuyanta a cewar pence da yake bayyana a niyyar sabuwar gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba donald trump to amma fa sai ya kara da cewa yanzu fa lokacin aikatawa ne ba lokacin surutu kawai ba da ya koma kan kasashe 23 da ba su cika ka'idan ta akalla a kashi biyu pence ya samu goyon bayan sakatare janar din nato jens stoltenberg wanda ya ce ina mai cikakken goyon bayan wannan raba nauyin abin farin ciki shine mun dau harama to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sakataren tsaron amurka jim mattis ya faɗi jiya litini cewa amurka ba ta da niyyar kwace man ƙasar iraki wani abun da a baya shugaba trump ya ba da shawarar a yi a matsayin ganimar yakin da sojojin amurka ke yi a can kuma saboda a hana kungiyar isis samu ta sayar matis ya yi hira da manema labaran da suka bi shi zuwa iraki a wata ziyarar bazata wadda ta zo rana ta biyu da fara farmakin sojin da aka kaddamar na niyyar wato korar isis daga sashen yamma na birnin mosul ina tsammanin dai dukkanmu da ke wannan ɗakin dukkanmu da ke amurka da kuma wato kanmu muke sayan man fetur kuma da iskar gas kuma na tabbatar za mu ci gaba da yin haka a cewar matis wanda ya kara da cewa ba mun zo iraki don mu kwaci man wannan kasar ba ne matis ya kuma sha alwashin goyon bayan iraki a tsawon yakin da take yi da isis ina mai ba ku tabbacin cewa za mu ci gaba da goyon bayanku a tsawon wannan yakin za mu kasance tare da ku da kuma sojojinku har zuwa nan gaba ta yadda sojojin iraki ne kadai ba wasu ba za su rinka kare yaucin kasar a cewar sa da aka tambaye shi ko amurka za ta ci gaba da zama a iraki bayan yakin musul sai ya ce ina ganin za mu daɗe muna wannan yakin kuma za mu ci gaba da goyon bayan juna laftana janar steven townsend wanda ya jagoranci rundunar gamayyar da amurka ke jagoranta wadda ke ƙoƙarin fitattakar isis shi kuma har cewa ya yi ba na jin gwamnatin iraki za ta buƙaci mu fice nan da nan bayan yakin musul ina ganin gwamnatin iraki ta fahimci cewa wannan yaƙi ne mai sarƙaƙiya kuma za mu ci gaba da wato za ta ci gaba da buƙatar sojojin gamayya ko ma bayan yaƙin na musul da ɗaɗɗan jakadan rasha a majalisar ɗinkin duniya vitali chokin ya mutu ba zato ba tsammani jiya litinin a birnin new york kwana guda kafin ya cika shekaru 65 da haihuwa ma'aikatan harkokin wajen rasha ta bayar da sanarwar rasuwar tasa a wata takardar bayani ba ta da bayyana musabbabin rasuwar tasa ba shugaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya peter thompson ya gaya wa murya amurka cewa an gaya masa cewa cokin ya mutu ne da ta bugun zuciya a ofishin jakadancin rasha da aka kai shi asibiti inda ya mutu nan da nan takwarorin aikinsa na diplomasiya suka shiga shafukansu na sada zumunci suka yi ta bayyana alhininsu da juyayensu kan mutuwar da ba zata. na yi matukar bakin ciki da jin cewa abokina kuma takwaran aiki na Vitaly Chokin ya mutu a cewar jami'in diplomasiyyar Birtaniya a Majalisar Ɗinkin Duniya wato Matthew Raycroft wanda ya kara da cewa Allah ya ji kan shahararren jami'in diplomasiyya kuma jan gwarzo. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To fara da batun neman da tsohon shugaban hukumar kamfanin mai na Najeriya NNPC wato Andrew Yakubu ya nemi a mai masa da sa da aka kwace. Ga dai Mahmud Ibrahim kwari da karin bayani a cikin wannan rahoton. A ranar goma sha uku ga wannan wata na Fabrairu ne babbar kotun tarayya da ke nan Kano ta bada odar mallaka gwamnatin tarayya kudaden da hukumar EFCC ta ce ta gano a gidan tsohon manajan daraktan na kamfanin na NNPC, Mr. Andrew Yakubu da ke can jihar Kaduna. to amma lauyan sa Barista amir raji mai lambar san ya gabatar wa kotun bukatar soke odar yana mai cewa hukumar ta efcc ba ta cika sharɗan da doka ta gindaya ba tun dai masana harkokin shari'a da dokokin ƙasa suka fara bayyana ra'ayinsu dangane da wannan batu abin takaici ne yadda wato tsofaffin shugabanni suka yi ta'ammuli da kuɗaɗenmu kuma in wannan abu gaskiya ne ka iya cewa ma tsababar rashin imani ne amma kuma babban abin takaicin kuma shine yadda ita efcc ta ɗauko wannan abin in ta yi wasa sai daga ƙarshe an wanke shi saboda ba su ɗauko tsarin da doka ya tsara ba kuma ba sa gaya mutane gaskiya akan abin da yake faruwa a kotu yanzu da yawa daga 'yan najeriya an ce musu kawai kotu ta ce ta ba wa gwamnati kuɗin bayan ba haka bane ba kotu ta ba da umarni ne na wucin gadi cewa gwamnati ta rike kuɗin har sai lokacin da aka yi shari'a kuma shari'an nan ko fara ba yi ba kuma in ka kula da abubuwan da shi lauyan wannan andrew yakubu din ya kawo na dalilansu na cewa a saki kuɗin in har doka za abu ba siyasa ba kuma ra'ayin mutane ban kai wasa daga karshe sai an saka saboda hukumar efcc ba ta biyar da doka ta tsara ba tun daga kes din james ibori kotun koli ta yi bayani dalla-dalla cewa idan ana zargi an aikata laifi a guri kaza to kotun gurin ke da hurumi yanzu waɗannan kuɗaɗe ai a abuja ya matsayin nashi kuma idan an sace wannan kuɗaɗe to a nan abuja ake zargin an aikata laifin amma ita hukumar efcc ta ta zo kotun tarayya da ke zama a jihar kano maimakon a je kotun tarayya da ke zama a abuja in ba za ka shigar a abuja ba sai ka shigar a kaduna inda aka samu kuɗin. barista abdullahi bulama kenan wani lauya a nan kano shi kuwa barista abdul adam fage shawara ya baiwa hukumomin yaƙi da rashawa a najeriya kan buƙatar zurfafa bincike a kowanne sha'ani gabanin miƙa shiga kotu gaskiya su federal government su zage dantse wajen nemo wa'anda ya kamata su haɗa kai da hukumomin nasu da kuma wasu lauyoyin na waje wanda su ma dai kamar sun yi shura a wannan aikin a rinka aikin tare saboda gujewa duk irin wa'annan abubuwan saboda in aka ce wai sauri za a yi wai an nemo wani abu an maido firar gamma a ƙarshe sai ka ga abin da ake bukatan bai samu ba to kwara tsaya a tsefe in dai ana tuhumar mutum ne da yin laifi ai baya tsufa ko a shekara a ce lokacin wato kasan akwai wasu abubuwan da zaka ga akwai iya lokacin da ya kamata ka kai kara ma to me zai hana tsaya tsefe kafin a tafi kotun yanzu kaga irin wannan kadai sai ka ga an shekara biyu uku ana yi ba amma zo an yi main case din ba ana magana a mai odar da aka bayar ma na karɓar kuɗin ba daidai ba ce daga nan in an ce daidai ce ɗaya ɓangaren ya ce zai yi akil daga nan in shi ma court appeal ta ce daidai ne ko ba daidai ba ɗaya bangaren da bai ji daɗin ya ce sai ya tafi supreme court to kaga da irin wannan sannan wani lauyan daga nan ya ce ya nemi dakatar da cajin da ma ake tunanin nan gaban za su kawo sai an gama jin wancan magana akan odar da aka bayar to kaga duk irin wannan ya ga an jagula abubuwa ya zuwa yanzu dai kotun tarayyar da ke nan kano ba ta kai ga sanya ranar sauraron wannan batu ba da lauyan andrew yakubu ya bujiro da shi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya To a can jihar Niger ko wata kungiya ce mai zaman kanta ta rubuta takardar koke ga hukumar nan mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa wato EFCC cewa majalisar dokokin jihar ta Niger na marawa cin hanci da rashawa baya. Ga kuma Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wata ƙungiyar tabbatar da yin adalci a jihar Niger Najeriya ta maka majalisar dokokin jihar Niger a gaban hukumar yaƙi da masu yi ma dukiyar ƙasa zagon ƙasa a Najeriya EFCC. saboda zargin da kungiyar ke yi ma majalisar na ɗaure ma cin hanci da rashawa gindi a jihar. Kungiyar dai ta rubuta wata takarda ne ga hukumar ta EFCC inda take zargin majalisar dokokin jihar Niger da yin kafar angulu a ƙoƙarin hukunta wasu tsaffin ma'aikatan fanshon jihar Niger. da aka samu da laifin sace sama da naira miliyan 261 na ma'aikatar fanshon jihar malam muhammad abubakar shine shugaban wannan kungiya ai shi da ya sa muka rubuta wannan leta muka yi kofin din gwamna muka yi kofin din efcc eh, e muka yi kofin din ssg naija muka yi kofin shi ma ciyaman amma saboda mun ji cewa eh, house of assembly sun ɗaure ma wannan abin gindi shine muka tsaya cewa to mu dole a yi abin da ya kamata yanzu kuna nufin majalisar na daure mu cin hanci eh, da rashawa gindi kenan abin da kawai take kenan kuma abin da muka faɗa leta kenan shi ma speaker ya sani a makon jiya ne dai majalisar dokokin jihar Niger ta kaɗa ƙuri'ar yanke ƙauna ga shugaban hukumar kula da harkokin ma'aikata na jihar Niger Alhaji Shehu Galadima saboda a cewar majalisar shugaban hukumar yaƙi kaima 'yan majalisar kwafin rahoton kwamitin da ya samu waɗancan tsaffin ma'aikatan fanshan da laifin satar waɗannan makudan kuɗaɗe. Honorable Malik Madaki Boso shine shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikata na majalisar. Matakin da muka doka kan shi na rena mu da ya yi ya rena wanga eh, wanga institution ne ya rena hasu daga shi an kai karin kurin EFCC da sauran jama'a cewa kuna daure mace hanci da rashawa gindi me ya za ku yi da wannan masu wannan korafi to ai ka gani kara ne ka ce an kai kuma ka san an kai ka kara dole za tambaye ka to kuma mu dai in game da wanga ne muna da kowane irin cikakken bayani da zamu bayar shugaban hukumar kula da harkokin ma'aikatan jihar Niger dai Alhaji Shehu Galadima ya bayyana dalilinsa na hana 'yan majalisar kwafin wannan rahoto. A matsayinmu na hukuman ɗaukan ma'aikata da ladabtar da su a dokan ƙasa ta ƙirƙiro mu a cikin dokan ƙasa din a sai shashi na 202 wanda ta ba mu ƙwayan gwiwa muna da iko mai wannan aiki ba tare da wanda ya sa mana baki ba ya sa mana hannu ba har sai mun gama to muna abin ga muna mayan yin shi ban kammala ba yanzu haka kuɗin na ma'ana suke ana kokarin a san da suke a tabbatar an tara wannan kudi din ya koma ga mutanen pension don a biya su wasu ma marayu ne mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogwa ce karfe 12 na tsakar dare da minti 16 kafin shirinmu na gaba ga wannan sakon. wanda yake mulki yana son zuciyarsa so da ka idan mutanen ap suna ganin cewa amfani da yan sanda shi dan sanda ba buransa yan sanda ko kotu ba su ce maka ga ka ba sai ya mu ya mu tsaya mu gyara kanmu kuma za mu gyara kanmu wallahi abokin hamayya fa da yake so kasa ya ga gazawar ka duk abin zai karya ka shi zai yi ya gare ka ta tsaye ce baka yadda ba saboda ka rigimar rayuwar siyasa don wani ya ce baka isa ba kai ka san ka isa shi da ya gaza din shi ke sauran hayanin ra'ayi abin da muke a yanzu ake mana yanzu me ba a yi ba muna suna hamayya ba me ba sai mana ba To a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin shin wa ke wannan magana ko a ina yake wannan magana ko me yasa yake wannan magana yanzu ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. abin da zan iya gaya maka da kamaru jam'iyya sun fi wajen kusan ɗari biyu da wani abu. Si Paul Biya zaɓen shi ake yi ba dukan mutane ke kwace mulki ba. Kamaru ba demokrasiya ake ba ƙasa ce wanda kawai idan ka da kanka sai a zo a baka cin hanci ko rashawa shikenan a samu a rufe ma bakin ka duk yan takarar da suke kamarun nan duka kuɗi kawai suke so in mutum ya fito ya holon shi ya holon shi in ya samu dan kuɗin shi ke sai tafiya ne waje ya zauna a cikin tripartite an yi yarjejeniya cewa shugaban kasa zai shekara biyar kuma su ɗaya da aka zo kudurin din ya so ba wa ji shekara bakwai ne shekara bakwai ka sake tsayuwa ba ce sai ka shekara kaza ba a'a in dai yana da karfin shi da lafiyan shi ya isa ya ta tsayuwa har sai ran da Allah ya dauki ran jama'a muna fatan mun sami kula lafiya a wannan shiri na tsaka mai wuya na yau mutanen ƙasar kamaru suna da dalilai da yawa da ke sabawa juna a tsakanin su da su kan son da suke yi wa ko kuma kyamar da suke yi wa shugaban su paul biya ni na alhaji shehu duwara eh mulkin da yake gaskiya mu da yake akwai zaman lafiya muna gode ma allah wannan kan amma ta shanin wani shashi kuma gari na karfi wannan kuma duk allah ne mai yi amma zaman lafiya ya fi mana yune joseph daga marwa ina ban son paul biya saboda ba ma zaman lafiya can an murfin frontier ba ma jin daɗi muka ban so sai proshin zabe kan ban so sosai muna wahala marwa yi yau man taba da mu ai kan ba ma sosai allah daga sai wannan muna marwa daga marwa kenan ba shakka mun san cewa mutane da yawa za su yi mamaki su ji cewa akwai jam'iyyun siyasa sun kai 300 a ƙasar kamaru idan aka yi la'akari da cewa an share shekaru sun fi talatin ƙasar nan tana karkashin mulkin jam'iyya ɗaya kuma shugaba ɗaya wato paul biya to idan akwai jam'iyyu haka da yawa ya aka yi kullum mutum guda ne cal yake cin zaɓe har tsawon shekaru fiye da talatin da biyar. kuma wace rawa kuɗaɗe suke taka a harkar zaben ƙasar kamar ne da ma siyasar sannan kuma ashe kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ɗin bai kai da tsawon mulkin da mutum zai yana mulki ba wanda bayan ya ga masu dole ya sauka wani ya haushi ma ya ɗana duk waɗannan suna cikin abubuwan da za mu taɓa a shirin yau da ke duba tsawon mulkin paul biya da kuma tasirin tasirinsa akan rayuwar yau da kullum ta mutanen wannan muhimmiyar ƙasa ta afirka ta yamma wannan fafatar da ana yin ta ne tsakanin alhaji rilwani sha rubutu na ita jam'iyya mai mulki ta shi paul biya din wato jam'iyyar adpc da kuma alhaji sani yaro matan hausa na jam'iyyar adawa ta ums kuma za mu tashi ne daga inda muka za a makon jiya wato da tambayar da muke yi wa shi alhaji rilwani sha rubutu din game da daɗewar shugaban nasu paul biya kan mulki da kuma alakar hakan da siyasar demokuraɗiyya alayar rulano ɗaya daga cikin abubuwan da mutane in sun dubi kamar suke tuna kamar da muka fara shirin nan alayhi sani magana shine daɗewar paul biya akan mulki da shekarun da yi idan an ce akwai sai akwai siyasa tsarin siyasa a ya kamata ko a ce ana sa ana bai mutane dama su tsaya zaɓe to ba yi shekarun nan da ya shi kaɗai ne ta yaya za ka ga mutane cewa akwai siyasa adalci a cikin kamaru abin da zan gaya maka da kamaru jam'iyya sun fi wajen kusan ɗari biyu da wani abu a yanzu haka a yanzu haka ɗari uku ne ma da kuma ɗari uku da wani abu nake son fara. Hmm. yanzu haka wato abin da zan gaya maka shi paul biya kamar da na gaya maka ya aiki kuma shi zaɓen shi ake yi ba dukan mutane ke kwace mulki ba amma wasu na cewa zaben na aina na dole ne tuna babu dan takarar da zai takarar da shi na zuwa eh. na zuwa duk yan takarar da suke kamarun nan duka kudi kawai suke so mutu ya fito ya holon shi ya holon shi in ya samu dan kudin shi ke ya tafi ne waje ya zauna <laughs> sai ya shiru Demokrasiya ba ta samu jin hanci kenan koyaushe shi wannan babban abin da yan takarar da muke da shi a nan shi da ake kira John Furundi ba kaji ya shiru abin shi ba eh, na dade ba jin labarin sa ba in ya shiru wato duk sun gudu ne sun bar baba ya aiki. So tsaya tukuna ayar lura kana nufin shi muna wajen zaɓe. Wa yake ba su kuɗin shi Paul Biya ne yake sayan su su yi shiru ko ya wane ne? a to su ya so da suke wannan harkan babu ruwan a ciki sai ga mutum ya fito yana holo yana kun ce ba kwa son shi ba sai ku zaɓi cewa ba kwa son shi ba in kuka zaɓi ba kwa son shi ba wanda ya isa ya a duniya amma alhaji rilwana ashe kundin tsarin mulkin kundin tsarin mulkin kamaru bai ce akwai yawan wa'adin da mutum zai ba ko wa'adin shekara bakwai bakwai ne ko nawa nawa ba wa'adi shekara eh, bakwai ne shekara bakwai ka sake tsayuwa ka sake tsayuwa ko sano ya kai shekara bakwai ka sake tsayuwa ya kai shekara bakwai ba ce sai kai shekara kaza ba a'a in dai yana da karfin shi da lafiyan shi ya isa ya ta tsayuwa har sai ran da Allah ya dauki ran shi wanda ya kada shi ya dauki mulki to kuma duk zaben da ake yi kuma RDP sai na na duk kasan Kamaru su opposition ko a Duwala ko a Yawun da kawai suke su ba su ga abin da yake kada su ba RDP na cin Kamaru gaba daya yana da tsarin shi akwai na maza akwai na mata akwai na yara a cikin su kuma fatin su babu wannan to ne kawai haka alhaji sani abin da kuke kenan shi paul biya sayan jam'iyyun ku na adawa yake shi kenan shi yasa ba ku takara da shi na shugaban kasa ko don ba a baku ba a barin ku ne kuyi to kaji shi kanci ya maka cewa kamaru ba demokrasiya yake ba kasa ce wanda kawai idan ka da kanka sai a zo a baka cin hanci ko rashawa shikenan a samu a rufe ma bakinka amma idan ka duba aikan a cewa ababen da yake faɗan nan a shekara alif da ɗari tara da casa'in da biyu an yi zaɓe a nan wanda shi tsohon shugaban jam'iyyar da da nake ciki aka goya masa baya ai duk kamaru an san shi rinjaye aka je court supreme court ta ce eh wannan zaɓe an samu kurakurai da yawa amma dokan ko kundin tsarin zaɓe bai ba su izinin su soke wannan zaɓen ba ba kadda ba za su yi kaga na ɗaya kenan mm. eh, malam Aliyu to na biyu yayi magana cewa akwai jam'iyyu ai ba su da in ban da duwala da yawun ne wannan maganan maganan sharubutu ne kawai idan ka duba ni kaina a lokacin da nake wannan jam'iyya na kula da kudu da eh, east wato gabas da kudu da tsakiya a gaskiya mun yi aiki kwarai da gaske kuma kun kafa jam'iyya fiye da yadda ake tsammaninta to sai kasance dai kamar kuka faɗa ne zaɓe ne a koyaushe idan aka yi zaɓe ba min zaɓe na gaskiya wanda kowa zai amince mun yi magana ɗazu ka yi tambaya kan cewa wa'adi shugaban ƙasa bai da wa'adi ne mm. a akwai taron da ta shekara dubu da dari tara da tara da aka yarjejeniya lokacin da guguwan wasiya ta suna na berlin hmm. an yi tripartite a cikin tripartite an yi yarjejeniya cewa shugaban kasa zai shekara biyar kuma sau ɗaya in yi shekara biyar zai sake shekara biyar shike nan ya sauka hmm. ake wannan yarjejeniya malam mustapha ba san kan da aka yi ba wannan kaga kunan da aka zo kudurin in ya soki na biyu an ce duk wani ɗan ma'aikacin ƙasa a fara da shi kansa idan ya hau kan sarauta ya fara shaida ma ƙasa abin da ya mallaka shi kan shi ta yau shekara wajen talatin ashirin da wani abu kenan ana jira faɗa abin da ya mallaka yawa da wannan to to to tsaya alhaji sani bari mu ba alhaji eh, rubutu eh, alhaji rilwanu eh, akwai abubuwa da yawa da alhaji sani ya taba na farko magana zaben nan da yake cewa na san cewa yanzu haka akwai zabe shekarar 2018 kuma dukkan alamu na nuna cewa paul biya zai zo ya tsaya inda allah ya kai ran shi lokacin duk da cewa yanzu haka an an ce yanzu haka shekarun shi tamanin da wani abu tamanin ko da uku ko da hudu ne ko da ke yawwa to eh, alhaji sha rubutu idan eh, ya kai eh, shekara biyar daga yanzu nan zai kai wajen shekara kusan casin ba wani abu kila ba ɗaya ko biyu duk da haka zai tsaya zaɓen nan eto wannan ba zan tabbatar maka ba saboda muna jiran sai an yi congress din party to ina magana da alhaji sani yake faɗaɗazu cewa an yi waɗannan shirye-shirye an tayar a duk wannan shirye-shiryen da ya faɗa ya ce za a yi shekara biyar an yi shekara kaza ne wannan shi yake faɗin wannan magana domin ya kawo kundin kasan kamaru mu gani inda aka rubuta cewa shekara biyar zai kawai da ko shekara goma ai ku kuka soke wannan na farko kenan muka soke muka soke kuma bayan haka kamar da na gaya maka duk lokacin zaben ya iso akwai inda aka kayyade a majalisa cewa za ba kowane shugaban fati da sun karbi kudin sai su tafi abin su kawai ko a je na sha'anin shi ya bar ya bar filin ya bar kasa wa Paul Yoshi ba. to ai shekara shekara dubu da ba ba wannan ba corruption bane. Wannan ba corruption bane wannan kuɗi ne da yake nan an riga an tsara shi a kundin kasa cewa duk wani shugaban fati za a ba shi kuɗi kaza percentage ne ka da mutane da yawa a baka kuɗi da yawa in ka da mutane kaɗan a baka kuɗi kaɗan da sun ɗauki kuɗin sai su zauna a biyun su kawai ba ba sa komai in ba ku son mutum ba za ku zaɓe shi ba Alai rubutu na ga wani wuri da aka rubuta cewa um, hata irin wakilan na kasashen waje da akan kawo a ce wai su zo su ga zaɓe ko an yi daidai ko ba a daidai ba wai Paul Biya yakan saya irin waɗanda mutane ne sai su shigo daman dai za su shigo kawai su ce komai ya tafi daidai a biya su su tafi abin su haka ne? bari in gaya maka cewa duk lokacin da aka yi zaɓe babu yadda za a sai wani tunda in za a yi zaɓe mutumin sdp ɗaya na zaune na mutumin shi alhaji sani na zaune mutumin duk frundi na zaune duk party na ba da mutum ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kuma an suna sayin takarda suna sayin takarda cewa eh sun yarda da wannan ɗakin zaɓen da aka yi cewa wane ne shi. da zuwa da sani ya ce sun daɗe suna son su ji abin da ya mallaka bai ba a sani ba har yanzu me yasa ake rufe asirin abin da ya mallaka ne ku da kuke cikin jam'iyyar kun san abin da ya mallaka alhaji rulwani to a gaishe ku malamai to a shirinmu na gaba na makon gobe da Allah ya kai mu za mu dage ne sai mun bi diddigin dukiyar da shi shugaba Paul Biya ya mallaka ko mu ji me yasa bai cika fita waje ba yana tsoron juyin mulki ne ko me muna godiya ga bakin namu alhaji rulwani rubutu na jam'iyyar adpc da alhaji sani yaro matan hausa na jam'iyyar adawa ta ums da kuma musamman wakilin a can kamaru muhammad awul garba da ya taimaka mana aka haɗa shirin na aka kawo muku shi a madadin su duka ne aliyu mustapha sakwat a nan washington dc sai jima to a gaida aliyu da tawagarsa a nan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sabon mai ba da ƙasa shawara kan tsaro, Laftana Janar HR Mark Masta, wani ƙwararre kan dabarun soji. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence jiya Litini ya jaddada matukar goyon bayan da Amurka za ta ci gaba da nuna ma NATO da kuma tarayyar Turai sakataren tsaron amurka jim mattis ya faɗi jiya litini cewa amurka fa ba ta da niyyar ɓace man fetur na ƙasar iraki daɗaɗɗen jakadan rasha a majalisar ɗinkin duniya vital churkun ya mutu ba zato ba tsammani jiya litini a birnin new york kwana guda kafin ya cika shekaru 65 da haihuwa To madalla da tun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu kuma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga Ya'u Gambo babban jami'in 'yan sandan Najeriya da ke Abuja. Na rasuwar mahaifinsa Alhaji Gambo gidan masu kwando a garin Kwantagora Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama ya kara hankurin wannan rashin. Yanzu amadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu wato John Ellison ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri.